Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata an wayi gari lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,028 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na mukushi kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Bayan samun labarin ɓata waɗansu yara maza da waɗansu makafi suka yi a jihar Niger, shirin domin iyali ya nemi jin matakan da hukumomi ke ɗauka na kyautata wa yaran da iyayensu. Magana makarantar daga yanzu har su gama makaranta kulliyomi akai akai zamu je mu duba suna zuwa makaranta wani matsaloli suke samu zamu je gida mu gani me yake faruwa. To shirin ya yi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunansu domin kare yaron wanda a halin yanzu yake fama da matsanancin ciwon ciki tun da aka ɓata shi. Mahaifiyar, wadda ita ma makauniya ce, ta bayyana cewa yaron maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tun da wannan lamari ya bulla. Yaro dai ina nan har bai warware ba. Ina nan ina ta fama. Makaranta yana zuwa makaranta. Makaranta bai zuwa. Yau da makaranta. Ya huwata uku rabarsa da makaranta bai yi ba. wato tun lokacin da abu ya faru jikin shi ya hana je makaranta eh ya hana zuwa makaranta sai zuwa kwata kwata yanzu yana nan yanzu ma ina na akwance yanzu menene yake mishi ciwo cikin sa dai ina nan cikin dai da kai magana cikin nan dai har yanzu eh yana nan magana cikin amma ba an kai shi asibiti ba kwanaki lokacin da abu ya faru ba an kai shi amma daga ba mu magani sau ɗaya su ƙara da waiwaitowa ba tun lokacin da aka bada maganin na farko ba a sake dawowa ba ba a sake dawowa ba ina nan ina ta fama kashe mishi kuɗi yau na kashe kima goma kai asibiti goma kai shi a kima ina nan ina ta fama wahala ni kuma su taimaka min komai ba yanzu kin koma wurin hukumomin nan ko baki koma ba mun koma gurin sun ce za su waiwace mu har yanzu ba su waiwace mu ba muna shirarin su har yanzu shiru ba su zo ba har yanzu ba sake dawa wurin ki ba sake dawa gona ba sun ce mun ga yaya yaro banci ba su zo ba har ina nan ina ta fama wahala to yanzu shi wannan yaro gashi dai kwance ba lafiya bai zuwa makaranta kawai haka nan ake zaune ba san inda aka nuba ba ina nan yana cikin halin mun san halin da tun can mu waice sai har yanzu su waiwaito mu ba hukuma har yanzu ta waiwaito mu ba to ina uban shi wannan yaro yaro mara ne ba shi uba baban shi ya rasu baban sa ya rasu to daga cikin yan uwan yaron babu wanda ya zo kawo muku dauki ba wanda ya kawo mana sai abin da kika samu nan da shi sarkin makahi ya taimaka eh ƙwarai fa yanzu me kike so su ainihin hukuma su yi kuma so muke a hutar mana hakimu a hutar mana hakimu game da yaro da muke ciki zuwa makarantar shi yana da muhimmanci wani mataki kike dauka don ki ya ci gaba da zuwa makarantar nan in ya samu lafiya so nake samu lafiya ne ya magani ya ci gaba da zuwa makaranta dama yana zuwa makarantar kafin abin ya faru eh yana zuwa aji ne wake ko baki san ko aji aji yake ke eh, tun daga aji biye kuma shike ne lafiya ta same shi an ji biyu babban makaranta firamare ko sakandare a ah, wannan dai wannan da muka na canza mishi wata makaranta wato sakandare kenan eh to anan yake aji biyu eh to amma ku kun je kun samu malaman kun gaya musu ga halin da yaron yake ciki malaman na je da kai na ce yaro ba shi da lafiya farkatin na kai musu na ce kun ga abin da ya dame mu suka ce to a ci gaba da yi mishi magani na ce to muna ci gaba da magani tun da suka bamu da hali na su sake dawowa ba ni kuma ban su ba kuma yanzu ga ban da kuɗin zan taimaka mishi zan taimaka mana ban da kuɗi shine yake so a sake taimaka mana yanzu magungunan da kike zuwa kemis kina sayi maganin mene ne kike sayi maganin na ciwon ciki nake saya na ciwon cikin haɗin nake sayi amma me zai hana ki mai da shi asibitin can inda aka bashi maganin harkon to ni kuma ban koma tun da ban koma gurin can in ba ni ce le wannan ni ce ne kuskure Malam Nasiru Hamza masanin halayyar dan adam da tarbiyya ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali. Tarbiyya kamar kowane bangare wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya kuma wanda yake mai aikata laifi. To ga abin da ya shafi wannan abu na farko shine a san me ya matsalar mutum. Idan aka san matsalan mutum to sannan ka kamar aikin likita sai in ya san magani ya san cuta sannan ya san maganin da zai bada. To za a binciken yaran nan farko shin daga ina ne suka san matsalolinsu har waɗannan tarbiyyar tasu ta tabarbare eh, me su da uwarsu me su da ubansu me su da al'ummar da suke zaune a ciki me su da makarantar da suke da abubuwan da suka yi kama da haka in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take to sai a rakka za ma'ana a mai da muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara to kaga abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum kamar a ce a keɓance mutum ana rika zuwa ana bashi wani kamar treatment ma'ana kamar ana mashi huduba na musamman wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan to amma idan aka bar shi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani ladaban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha to gaga zai gane cewa eh, ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi to amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna bashi waɗansu shawarwari na musamman to zai gane eh to akwai wani abin da ya gudana to wani abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi ko ba yanzu ba bayan ya girma zai rika tana ga wasu abubuwan da suka faru kuma ga har lokacin da aka keɓe ana bashi waɗansu shawarwari duk tuna wannan abin zai zama mai takura a cikin zuciya kamar zai zama wata illa ne koko yawa illar da ke ciki shine zai hana mai sukuni watakila in yana son ya wani abun da yake na shahara ne a cikin al'umma kamar misali kila zai dace da wani bangare na siyasa to idan yana son ya in ya tuna da waɗancan abubuwan da suka gudana sai ga bai iyawa ko kuma yana son ya zabura ya faɗi wani gaskiya ko ya faɗa ma gwamnati wani gaskiya ko ya faɗa ma al'umma wani gaskiya ko abin da ya shafi ya kama da haka to idan suna da waɗancan abubuwan sai tuna sai ya tsammanin cewa ko da ya tashi zai faɗi irin wannan kalami za a samu wasu waɗanda yake za su kawo suka akan irin abubuwan da ya aikata a baya amma idan aka mai da shi ba komi ba kuma sannan aka bar shi a cikin al'umma yana tafiyar da al'ummar shi ba tare da an nuna mai kyama ba kamar stigmatization a musulunci ma wannan bai dace ba wato kamar a nuna ma mai laifi aikata kyama wanda ya shiga cikin wani yanayi ko na sabo ko na bala'i ko na mene to tausaya mai ya kamata a yi kai kuma da Allah ya kare baka aikata ba to sai ka gode ma Allah akan kariyar da Allah ya baka me ya tausayi kawai a shi ya ci gaba da gudanar da rayuwar shi kuma ana yi a makaranta kowace makaranta a ka'ida ya kamata a samu mai bayar da shawara guidance counselor to idan babu ma shi headmaster ko malamin wannan makaranta din to shine zai rika ba yaro wannan shawarwari akan yadda zai gyara rayuwarsa kuma ya ci gaba da gudanar da al'umarsa kuma kowane yaro ana iya ayi mai wannan kaga ba a keɓance shi ba balle a ce a'a shi ya ga an keɓance shi saboda ya aikata kaza wannan shine shawara to za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar shida ga watan fabrairun kowace shekara a zaman ranar yaƙi da yi wa mata kaciya. Jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da alƙaluma suka yi nuni da cewa tana daga cikin inda wannan lamari ya yi ƙamari. Ta yunƙura wajen ganin ta shawo kan wannan mummunan ɗabi'a. Wakilin Musulamin Muni Barma ya halarci taron ƙarawa juna sani da aka shirya a wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana. wannan abin da ake yanka da shi in reza ce in kuma yi su ne da suke yi wallah abu ne masu ciwo in an samu ɗiyan ciwo kuma tana yiwa an an yanka yarinya ta ita zub da jini har ta mutu kuma bayan wannan su da kansu sun gani in an kai ma yarinya arme wurin aihuwa sai ta samu matsala saboda wurin ke liƙiya kamar kurji ne wanda ya liƙe kamar ya ɗinki in ba likita kusa yaro shi na ya hito ba hitowa ku ga ya hoshi can in ya hoshi daga nan ciki shine kuke gani ana cewa ko a rasa uwa da ɗa ko kuma uwar ta tahi ko kuma ɗan haka nan wurin yoyon hitsari da kuke gani yanzu ana nan ana abin ga to ba abin da ke kawo wannan abin dan saboda yaro bai samu ya to ba sai in yi wannan abin ya wuce sai a yi ta yoyon hitsari uwaye su kaɗai suka iya ɗaukar ɗiyansu can wurin gidan miji sai ya kuruka. Yankunan Tilaberi da Yamai da wani bangare na jihar Difa su ne suka yi fice wajen yi wa 'yan mata kaciya a Nijar. Wannan ya sa hukumomi a shekarar dubu biyu da uku kafa dokar haramta wannan al'ada a baki ɗayan faɗin ƙasar. Akwai luwa wadda aka aiki saboda shi. Doka ko mai ƙari mai buga ko asambili ta san da ita wanda duk ya sa ɗan shi kaciya in sha ma Allah in sha ma'aiki an san manuwa abin da za a yi mishi hukumci iri-iri. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma Sulaiman Muni Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.